alhamdulillah eh, na gode da kai kira na gaskiya eh, sai mu ce yau dai ana buki hana shan taba kenan da turawa ke kiran su sigare ko tobacco wani lokaci ne sai mu ce wani lokaci 1986 kenan majalisar Dunkin duniya da ke kula da shani lafiya shine World Health Assembly da kuma hukuman eh, duniya dukkan da ke kula da lafiyan dan adam shi ne World Health Organization sun ka dace kamar gaskiya shan taba ko tobacco ko cigarette yana kawo matsala sosai saboda wasu in suka yi amfani da wannan taba eh, wani shekaru dai gaba kadan sai sun samu ciwo na lung cancer kenan wasu kuma sai su samu ciwon zuciya shine heart disease wasu kuma suna kan samun ciwon stroke sai wani gangan jikinsu kuma ya mutu kan suna raye sannan wasu kuma shan taban ayakin yana bari gaskiya ba su samun haifuwa sannan kuma yana ba ta ciki shine ne eh, mace da ke da juna biyu in dai tana kusa tana shaka sigari ayakin sigari sai ka kamar ya kawo mata damuwa wasu sai ka zan sun samu wani abortion spontaneous da sauransu saboda irin wanga eh, cututtuka ya sa an ka ce to dole ne duniya duka a yi kokari yadda za a magance wannan abu sa'annan kuma mun ka duba kuma akwai eh, sai mu ce statistics nan da ke ajiye cewa eh, in an ka duba ruka ko unguwannin talakoki waɗanda ba su iya su samu ci da sha in an ka samu mai gidan yana amfani da sigari ko yana shan sigari out of 100% cikin dari kenan sha biyar duka yana zuwa cikin shan sigari ne shi ne 15% of kudin da shi ne gidan ke samu yana zuwa wurin shan sigari kuma wannan goma sha biyarin in dai mai gidan bai shan sigari ana iya ai amfani da wannan kudi eh, ta fannin neman ilimi ta fannin lafiyan iyalan shi sannan ta fannin wurin kwana mai kyau saboda shi wanga duka shan sigari ma yana kara talauci da duniya duka wannan an ce dole a tashi ta nan mun ka duba kuma akwai wasu barrukan da kuma ke gonan wannan taba kuma gonan taban da kanshi in ka yara na kusa da shi ko babba in ka soma wannan gonan shi akwai wani disease da ake ce mishi green sickness ta ga kamar wannan ciwo kuma ya sami mutum sai ya kawo damuwa sai ya bar yanzu eh, ciwon da ma ke da a cikin gari sai ya karu don mun ka duba kasashen afirka da dama an an zo za a batun eh, likita ko mu ce yadda dai za a yi a magance mutane gaskiya ba wani arziki muke da shi ba sa'annan kuma ba mu da likitoci sai mu ce gidan asibiti da waɗanda ke sai kan kafansu za su iya su magance muna kansa ba wannan amma ga shi kuma muna shan sigari muna kawo kansa kuma cikin gari sai ya kawo ma gari damuwa saboda shi duniya duka an ka zauna an ka dace kama a yadda za a yi ya so a yi taimako kuma amma ka duba fannin matasa da kanshi statistics da ke ajiye na nufin cewa out of 100% duniya duka an hanka zo fannin maza matasa maza na almost uh, around uh, 17% uh, goma sha bakwai kenan suna amfani da sigari sannan kuma an hanka zo ta fannin uh, mata kuma goma sha biyar so wanga gaskiya kidaya ya kawo damuwa sosai yana gwada kamar mata kuma yanzu su ma sun shiga cikin shani shan taba kenan saboda shi dai mata sun shiga ciki kaga zai ka musu damuwa in dai sun zo haihuwa. To dakta ko da shike an daɗe ana tsaye da wannan rana a kowace shekara ta faɗakarwa game da hatsarin shan sigari. Shin ana samun raguwa ko ko dai abin karuwa yake ko wani irin nasara suke samu a game da irin wannan? Alhamdulillah eh gaskiya ne kowane shekara ana buki kuma kowane buki kuma da irin eh, sai mu ce timin da ke kai eh, kamar sai mu ce wasu watannin da ya wuce eh, an zo an buki yadda za a hana advertisement kenan shine tallace tallacen sigari duniya duka wai a hana an wannan buki sannan an ka zo kuma an kai buki wani shekara yadda za a hana smuggling na waɗanda ke shigo da sigari wanda bai bi hanyar da an ka dace kai ba sa'annan shekaran za yau bikin da ake yi ne yadda za a yi eh, kan kwalin takardar sigari a samu foto don akwai wasu zarruka wasu wasu zarruka eh, sha'anin ilimin su bai je nisa ba ba su iya su karanta ababen da ake rubutawa don misali kamar gana haka in ka zai wannan kwalin sigari za ka ga an rubuta kamar smokers da yonga shine in dai kana shan sigari za ka mutu ba da jimawa ba sa'annan smoking cause cancer To, wasu gaskiya suna sha amma ba su iya su karanta. Sai duniya duka an ka dace kamar yanzu a yi kokari yadda za a kawo hoto kai. In an kawo foton zuciya ne zuciyar da zai da kyau. Ne shi ya gani gaskiya zai duba iya so ya rage shan sigari ko ya bar shan sigari. Sannan tambayar da kai kan batun abin ragewa yake ko yana karuwa ne. Gaskiya mun ka duba eh, farko dai kamin mu ce san sigari dai ya shigo kasashe afirka ko yadda ake ce developing country kenan eh, wasu kasashen afirka da caribbean da eh, wasu garukan middle east da eh, middle europe da asia na lokacin gaskiya sigari shan sigari na kasa amma ta kasashen turai kamar developed countries na suke shan sigari sosai sai ya kai wani lokaci cututtukan ya hau sama da ya hau sama wurin sai gwamnati wadannan garruka sai sun ka fito da duka da dama daga dokan ya zo sai ya bari ya zo wuraren in ka duba statistics kaga in america ne kaga yana zuwa kasa da uk da australia da sauran amma sai mu kasashen africa developing country na sai yanzu shan sigari na hawa bisa to shi bambancin da ya zo ke na yanzu kasashen da developed countries nasu na zuwa kasa yanzu namu na hawa bisa abin da ya sa wannan ke faruwa ne mu developing countries na ba mu da doka dokan da ke da karfi kamar yadda ada develop countries don dokan da suke sai kan kafansu suke da shi mu ba mu da waɗannan doka to hmm. yanzu muke kokari iya so a samu wasu a kawo doka saboda eh, in ya so mutum baka iya ka eh, taba fili baka iya ka aike yaro kuma ya je ya sai maka eh, taba sigare ko ma ya kunna ko ma ya sadda shi sannan kuma yadda za a hana tallafe su sigari to mun duba dai akwai matsala sosai sannan kuma mun zo fannin lafiya kuma dama muna faman ga malaria da tb da hiv yanzu kuma ga kansa kuma da zai zo kuma ya karu kai gaskiya ya hmm. kabar na arziki saboda shi kokarin da muke yi kenan muke kira hankulan eh, gwamnati ya so a tashi a kaya a magance wanga to amma yanzu akwai misali wasu kasashe da suke kokarin samar da wani shiri ko kuma misali ga baki ɗaya a yankin kasashe masu tasowar domin yakar wannan hana shan sigari akwai ɗarukan da san ce gaskiya sun su yi kokari su yi nisa sosai saboda mun duba eh, kamar garuka kamar itali haka mun duba an ka duba idan kan kwalin shigarin su ma suna karatar da mutane kai in mun ka doci gari kamar australia haka yanzu sun yi nisa yanzu ka duba ma kwalin su suna su suna wai plain park ne ma kamfanin sigarin ba su iya ci wani advertisement ma kan kwalin na kuma mun duba ta eh, mu ce eh, from 20 2010 zuwa 2013 da sun ka zo da wani doka kuma sai sun gwamnati ta kara sai mu ce tax 25% gaskiya eh, wannan eh, sai mu ce shekaru uku gaskiya sun samu ragewa farko percentage matasan su da ke shan sigari shi da 14% young 16.1% ne amma da sun ka sa mataki sun kai kokari sai ya zo kasa eh, sun samu da dashi 2.3% that is from 5.1 eh, eh, ya zo ya zo almost kamar ta 2 ko wani 3% ne saboda shi mun duba dai akwai shirin da dai garuka da dama ke kokari cikin Afirka mun duba Mauritius kuma gaskiya su yi kokari su ma yanzu suna kokari kan yadda za a hana rage kyan sigari gari ma wanda ba su yi ba su gari kuma duka yadda za a cikin kara tax ne mun duba cabi kuma wasu watannin da ya wuce su ma kokari sun kara tax kai togo kuma sun kokari sun kara tax gana kuma wani kara kuma 10% kai saboda shi ya so da in wannan sigari ya yi tsada sosai kamar matasan nan ba su iya su wurin wasu sai su bar shan sigari